proprietor wa yake da hurumin yin wantare. A zayyanawar dokar 2020 ta ranar uku ga watan Disamba 2020 mai kayyade matsayin jami'in shari'a isiyo da justice shi kaɗai ne ke da hurumin zartar da wantare na wata dukiya kayan gwamnati da ake sakewa fasali na ƙananan hukumomi na sashen ma'aikatu masu zaman kansu na jama'a na harabobin jikadanci da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. To yaya ake yi a samu galaba a wantare? Ga wanda ya bada ta yi mafi tsoka mana kamar yadda ake faɗa. Misali an za a wantaren wani tebur wata kaddara ko kujerun falo sai a ce to farashin da aka sa jika hamsin ne akwai mutum mai ta farashin da babban murya sai ya ce jika hamsin wake tayawa fiye da haka akwai masu cewa jika hamsin jika hamsin wani ya ce jika hamsin da biyar wani kuma ya ce jika saba'in har a kai ga wanda zai yi ta yi jika tamanin sai a sake maimaita wannan ta yi har sau biyu idan ba a samu wanda zai tayawa fiye da hakan ba bayan nanatawar sau biyu sai a sai da wanda ya yi ta tayin na karshe da ya ambata. Me ya kamata a kiyaye a lokacin wantare? A lokacin wantare a kaucewa zamba kamar a cikin kowane aiki. Misali, akwai wantaren da kuke jin ana batun beli to babu shi a wantare. Ya kaucewa doka gaba ɗaya. Doka bata tana da hakan ba. Shi ku duk abin da doka bata tana da ba ya zama na karya kwata-kwata bai bisa ka'ida. Kuma wanda ya yi hakan zai iya fuskantar hukunci na ladabtarwa da gabata a gaban shari'a. Kuma kamar yadda sunan ya faɗa, wantare gaban jama'a ake yin sa. A shaidawa kowa akwai labari da ke bazuwa kasuwa kuma gaban jama'a ake yin shi cikin haske kenan ba hujja da za ta sa a yi wani cin hanci gaban mutane. Idan an yi zamba a wantare ana iya tayar da kiniki. Yau kowane mutum na iya sa kira gaban kotun shari'a da zaran kayi la'akari da an toye maka haƙinka kana iya kiran ishe ko kunjiyar da ta yi wantaren don ka tayar da wannan ciniki ka tambayi haƙin naka. Studio Ghana.